Sashen na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum ku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Safilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke muku marhaban lale a mu na wannan daren ranar Juma'a bakwai ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji ƙarin haske da gwamnatin Najeriya ta yi game da matsayinta kan maguna EFCC. shugaban kasan shi ajiye mago a kan wannan mutane yau gobe ko ji cikin nufin ubangiji lokaci mai zuwa shugaban kasa zai dawo abinda na ganin mutum mai rikon shugaban kasa yake in dai har ne akan wannan kujera mago zai ci gaba da zama shugaban wannan kujera ina ganin duk wani wanda yake da sha'awa kan wannan magana a kuri ya kamata a ga dawowar shugaban kasa shugaban kasa mai zai yi mai zai ci a kai Za kuma a ji tsokaci kan taron da aka yi tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da na Rasha Vladimir Putin. Yau Juma'a ce da haka bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi. Kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma tafa da labaran wasanni a takaice yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya ce sun tattauna da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin akan batutuwa da dama wanda Trump ya ce yana sa ran za su taimaka wa kasashen nan guda biyu nan gaba. Ina muradin ganin abubuwa masu alfanu sun faru da Amurka da Rasha in ji Trump a lokacin wannan ganawar tasa ta ido da ido ta farko da Putin. wannan tattaunawa ita ta fi ɗaukan hankalin mahalarta da sauran masu nazarin taron ƙasashe na G20 fiye da abubuwan da suka shafi tattalin arziki a duniya a taron da ake a birnin Hamburg da ke Jamus. Ana sa ran ganin alamomi sababbi da yawa a wajen wannan taro, lura da cewa Trump sabon shiga ne a harkar diflomasiyar duniya idan aka kwatanta da fitin wanda tsohon ma'aikacin ƙungiyar leƙen asiri ta KGB ne. wanda ya shahara wajen amfani da bara jefa fargaba a zukatan waɗanda zai tattauna da su. Mayakan ƙungiyar ISIS sun ƙaddamar da hare-hare a birnin Mosul na Iraki da birnin Raqqa na Siriya biyo bayan ci gaban da sojoji ke samu a yakin da suke yi da ƙungiyar 'yan ta'addar a biranen. mayakan sun kai hari a birnin mosul suka kuma sake kai hari kan wani ƙauye da ke yammacin birnin inda suka kashe mutane masu yawa ciki har da wasu 'yan jaridar iraki su biyu da suke aikin neman labarai a faɗin wato faɗin da ake yi a cewar sojojin iraki a cewar wani jami'in soja yau jama'a harin da ƙungiyar isis ta kai a arewacin birnin musul ya mayar da sojojin iraki baya kimanin tsawon mita saba'in da biyar haka kuma 'yan ta'addar na barazanar rage dakarun gwamnati a yankunan ɗaruruwan mayakan isil na ta ƙoƙarin ganin sun sami ikon wani yankin birnin musul na iraki amma a jiya alhamis kwamandojin iraki da jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce dubban fararen hula sun makale a yankin kuma suna cikin hatsarin kasancewar da wato eh, yakin da ake yi mayakan isil dai sun takurawa iyalai da 'yan uwansu wajen shiga yakin da ake yi a musul wanda yanzu haka ya zo ƙarshe sojojin iraki sun ce mayakan sun yi wa fararen hular barazanar kashe su duk matsayar suka yi ƙoƙarin gujewa to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'ai a masar sun ce wani harin kuna bakin wake da aka kai da mota shingayen binciken motoci a arewacin sinai ya kashe sojoji akalla guda goma Harin ya faru ne a yau Juma'a lokacin da wasu motoci biyu suka tarwatse yayin da suke wucewa ta wani shingen binciken ababen hawa da sojoji ke yi kan wata hanya da ke kusa da garin Rafa. A wata sanarwa da rundunar sojojin ta fitar ta ce jimillar sojoji ashirin da shida abin ya shafa inda wasu suka mutu wasu kuma suka raunata a harin duk da yake ba a faɗi yawan sojojin da suka mutu ko waɗanda suka raunatan ba. har yanzu dai babu wani ko wata ƙungiya ta fito ta ɗauki alhakin harin da aka kai na yau juma'a Masar da yana fama da har-haren ta'addanci tun shekara 2013 lokacin da sojoji suka hambari gwamnatin shugaba Muhammad Morsi biyo bayan wata gagarumar zanga-zanga. Wani taron da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar yau Juma'a ya cima yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta haramta makaman nukiliya, amma manyan ƙasashen tara da ke da ƙarfin nukiliya sun nuna rashin amincewarsu inda aka tashi cikin shakka. an cimma yarjejeniyar ce da amincewar ƙasashe 122 inda ƙasar netherlands ta kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa ita kuma singapore ta ƙi kaɗa ƙuri'ar kwata-kwata an dai kammala taron da tafi da kuma jinjinawa ga wakilan da suka halarci taron yarjejeniyar ta haramta wa kasashen da suka rattaba hannu kirkirowa ko kuma gwajin makaman nukiliya haka kuma ta haramta ajiya ko kuma tara makaman nukiliya haka kuma yarjejeniyar ta haramta wa kasashen yin amfani da makamai ko kuma barazanar yin amfani da makaman na nukiliya yarjejeniyar za ta fara aiki ne da zarar kasashe hamsin sun rattaba hannu a kai. To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda ba za a rasa ji ba, shugaban Amurka Donald Trump da na Rasha Vladimir Putin sun gana a bayan fagen taron kasashe masu karfin tattalin arziki na G20 da ake yi a Hamburg na kasar Jamus. To saɓanin hasashen mutane da dama. Trump ya kalubalanci Putin kan zargin kada London a zaben Amurka da ake marasha baya ga sauran batutuwa masu sarƙaƙiya. Da haka na tuntuɓi wani mai sharhi kan al'amarin yau da kullun da ke nan Amurka mai suna Dr. Sufiyanu Ali mai biyar don ya mana fashin bakin wato wannan ganawar sai ya ce. To alhamdulillah uh, kamar yadda kake gani kusan ganawar kusan ta sirri da sun yi kusan awanni biyu suna wannan ganawa tsakanin shi shugaba Trump da shi shugaban Rasha Vladimir Putin. Mm. Eh, daga ciki kuma sun fi ba da mahimmanci akan waɗannan abubuwa guda biyu batun zaɓe da aka ce Rasha ta yi katsalandan a ciki da kuma al'amarin ƙasar Syria na wannan yaƙe-yaƙe da ake. Mm. Wanda sakataren Telson yana cewa har ma sun sami kamar cimma matsaya ta tsagaita wuta. Oh. So amma dai ala'ayi halin kuma ya nuna cewa shugaba Trump ya kawo buko da yake ma kusan an ce ita ce maganar da ya fara yi wa shi shugaban Rasha. Oh. Tun abin da ya shafi al'amarin harkar zaɓe na Amerika da ake tunanin Rasha ta yi katsalanda. Oh. Kuma wanda shi shugaban Rasha ya musalta haka wanda har ya yi kawo ma cewa in akwai wani evidence da ake da shi to a ai presenting a kawo amma dai ya karya faruwar yin hakan. To dokto kana ganin gabatar da wannan batu da kuma karyatawar da shi Putin ya yi kana ganin wannan zai kawo ƙarshen cece kucin da ake kan wannan batu a Amurka a tsakanin jama'a ko koya kake gani? To, ba na jin wannan cece kuce zai kawo ƙarshe saboda kasan al'amari ne wanda aka daɗe ake ta maganganu a kansa. Ma hmm. ba zai yi kawai don Trump ya yi mitin na ɓoye ko na sirri da shi ainihin Putin kuma Putin ya ce ba haka ba ne ya yi wannan abin kawai zama sai su ɗauka haka ne har sai an ga inda bincike ya tsaya musamman bincike da FBI take yi a kai. Hmm. Sai a sakamakon wannan bincike na FBI ya kasance sannan kuma idan an ga cewa lalle rasha ta zama ta yi wannan al'amari kamar da su da biya suke ta cewa to ya kamata a ce rasha ta bada wata gamsashiya amsa ga mutanen amurka idan wasu mutane ne daga rasha suka yi ba gwamnati ba ta da hannu to lalle ta ga cewa an hukunta su ta hanyar da ya dace. Yawa, to doktor kana ganin me isa ba a yi wannan taro ba a bainar kamar 'yan jarida ba akalla su ga lalle ko a Trump ya kalubalanci a rasha ɗin gadan-gadan kai tsaye kuma game da wannan zargi sai aka yi ganawar ta sirri Ba ka ganin zai kawo wasu washi To kusan kamar yadda ka sani wannan ita sai ganawar su ta farko tsakanin Putin da Trump tun bayan hawan su shugabancin kasa ta musamman da za a ce wannan ita ce ta official za a ce. Hmm. kaga kuma ku yan jarida kuna wani lokacin kukan kai mutum bango gurinsa har sai ma ya fito ya faɗi wani abu da baya su to wala suna ɗan jin tsoron su kaucewa irin waɗannan tambayoyi don sun san ɗan jaridu suna da tarin ɗumbin tambayoyi da suke so su yi musu. Hmm. Kuma hakan na iya ballo wani aiki wanda mai yiwuwa ba sa buƙatar ya ballo tun da yanzu kaga yadda irin pressure ɗin da suke ci. Kana ganin a daga ƙarshe wannan ganawar da aka yi tsakanin Trump da Putin za ta haifar da ɗa mai ido ga duniya baki ɗaya? To, wannan sai mu cewa Allah ne masani sai dai mu bar wa Allah ikonsu domin duka su biyun dai ba za ka ce ga wani wanda za ka dogara da maganarsa ba. Trump yana da nasa eh, manufofi da kuma akidodi nasa na daban shi ma Putin kuma akwai dalilansa da manufofinsa da yake ganin zai sa a gaba. To sai kuma Abuja Najeriya inda gwamnatin Najeriya ɗin ta ƙara jaddada matsayinta na ci gaba da aiki da Malam Ibrahim Magu na hukumar EFCC Umar Faruk Musa Gareka. a yanzu mukaddashin shugaban kasa ya fito fili ya nuna cewar da shi da shugaban kasa muhammadu buhari suna nan akan rike ayyukin magu ba za su canza shi ba wannan ne wasu suke ganin ya kawo wata takaddama da kace na ce a daidai lokacin da ake kokarin a samu sulhu tunda majalisa tun farko ta ce ba za ta sake tantancewa bisa ga doka bukatun da bangaren zartawa zai kawo mata ba na tuntubi malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin taron najeriya domin in ji karin haske dangane da wannan takaddamar da ta taso kamar haka. Magana ce ta cewa shugaban ƙasar shi ajiye mago akan wannan mukami. Yau gobe ko jibi cikin nufin Ubangiji lokaci mai zuwa shugaban ƙasa zai dawo. da na ganin mataimakin mai rikon shugaban kasa yake in dai har ni ne akan wannan kujera magu zai ci gaba da zama shugaban wannan kujera na ganin duk wani wanda yake da sha'awa kan wannan magana hakuri ya kamata a ga dawowar shugaban kasa shugaban kasa me zai yi me zai ci ake. To amma Malam Garba abin damuwa shine ko shugaban kasa yana nan ko baya nan maganar doka dokar kasa ɗaya ce. A baka ganin cewa wannan bayani dai kamar bisa ga doka ne watakila mukaddashin shugaban kasa ya yi ba wai saboda shugaban kasa baya nan bane ya nuna dai kamar matsayin gwamnatin kenan duk da kuwa bayanin da ake ta nuna cewa an yi wa kundin tsarin mulki ka natse ko kuma an yi wa majalisa reni tun da hata yi matsayi akan wannan magana kwanan nan? Eh, to wannan magana ce ta ra'ayi lauya da lauya ke wa'annan mu na tabbatar maka yayin da kuma kake jin wasu lauyoyin suna cewa an keta haddin tsarin mulki katar kana sanar da cewa kuma akwai lauyoyin da suke cewa ba a saba ma wannan sashi ba. to amma ba a taba sanin cewa kundin tsarin mulki bai ba majalisa damar ta ce shugaban kuma efcc ba sai lokacin da shugaba buhari ya tura sunan shi aka ki amince cewa sannan ne za a cewa ba ma sai an tura sunan shi batun farko tun da doka bata ba majalisa karfin yi ba a yanzu da nake maka magana a ita bangaren gwamnati ke rubuta a rubuce ya aika takarda cewa ya ci amincewa ko kuma ya amince da abin da majalisa ke ba. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya. alaikum. An jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ayoyinku kan batun da shi mai magana da kansa zai zaɓa kafin nan a ƙara jin bayani. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To, da alamar akwai wani malami kan layi muna sauraron ka. Assalamu alaikum, um, um, Radio America, barkan ku da aiki. Barka da warhaka. Uh, sunana abdulsalam muhammad ne ba karamar hukumar mani jihar katsina to abdulsalam gare ka yawa uh, a yau ina zan yi magana ne akan yan majalisar mu na dattawa waɗanda ke akan sai kuce musamman ga shi shugaban hukumar efcc wato ko um, ibrahim magu mm. akan yadda suke ta takaddama waɗannan mutane tsakani ga Allah kun ba mu kunya kwarai da gaske waɗannan 'yan majalisar dattawa saboda sun nuna mu karara cewa ba su san yaki da su hanci da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke yi a ƙasar nan saboda haka wallahi tallahi sun ba mu kunya kuma bi izinin Allah ta'ala muna ƙara tunatar da su muna ƙara gaya musu in Allah so ya yarda sun saba 19 bi izinin Allah ta'ala sai mun nuna musu kuskurensu To, da fatan za su ji wannan to gargaɗi bari mu kaɗa sakwatan shehu ake kallaye. Sana fara da bazin babin jirgin da shi ne wada. To, layin kafa ba kyau sosai ka gyara in zai gyaru, muna jin ka. Eh, kala, ba ke da da dabaro da ake tsakar yamma juna da shugaba babin buhari. To, layin ka gaskiya akwai matsala don haka nan za mu kaɗa baucin Yakuba, wa ke kan layi a baucin? Wa ke kan layi a Bauchi? Radio America, suna na Ayuba Garba Imam eh, daga kasuwa a To Malam Ayuba muna jin ka. To, kai ma layinka ba kyau, ah, kamar yadda muka ce yau juma'a ce don haka ƙofa take bari mu je mu a ah, jaskwata yamma da bauchi, wa ke kan layi a jos. Eh, Malam Gani daga jihar don local government. To muna jin ka. Ina ra'ayin eh, shi mataimakin shugaban kasa kan maganar da ya kan maganar Ibrahim Magu. Allah ya sa ya kara musu kafin gwiwa. Me yasa? Eh to saboda gaskiya Magu ya ke aiki mai kyau wanda kasan da ta yi lafiya. To, mun gode da ra'ayinka, bari mu matsa amma kusa da kai nasarawa, ke kan laya a nasarawa? Abdullahi Jero Dalfa To muna jin ka. Um, ra'ayina na kai dai kana ji ko? Sosai ko muna jin ka. Da su yaman jiran suna neman wata makala ne kawai kansu da kansu kawai. To ai su suna so su jaddada matsayinsu ne saboda kundin tsarin mulki ya ba su suma eh, ikon yin wani abu. A, to wato wato ba su da gaskiya kenan ya labai. Mun gode da ra'ayinka bari mu je mu Kaduna. Wake kan laya a Kaduna? Malam Ibrahim ka almasi barka da dare barka da aiki. Barka da warhaka. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To gare ka Haji Musa. To alhamdulillah idan muka ɗauki abubuwan da ke faruwa dangane da majalisa ni kai nan zan karkata bangare na. Mm. Ni abin da nake dubawa malam ka almasi in dai ba wa'annan 'yan majalisu kun gane ba ku da gaskiya da akwai almundana a zuciyarku ba. me zai hana ku dabbatar da wannan al'amari ne shi ma gunnan wai me yasa kuke jin tsoron shi ne ni abin yana bani mamaki ya kamata tabbatar da cewa duk abin da za su tabbatar da cewa domin talakawan da ya zaɓe su ne amma idan ka lura da gaba ɗaya yan majalisun mu daga dattawa daga sanatocin duka ba su da gaba ɗaya ba da talaka ne a ransu ba don haka muke fatan talakan Najeriya 2019 duk wani tsohon gwamna ya tsaya takarar sanata kan ku suke ku zaɓe shi. To Haji Musa baka ganin da ike kundin tsarin mulki ya ba su iko su ma su tasiri wajen zaɓen wanda zai shugabanci wannan hukuma kamata iya a ba su wannan zarafin? To da alamar layinka ya katse bari mu je mu katsinan duk kowa ke kan laya katsina. Malam na katsina to kai ma layinka ya katse da alamar dai muna fama da to bari mu je mu Taraba wa ke kan laya a Taraba. Usman Biri ne daga garin Garbabi karamar hukumar Gashaka Taraba State. To muna jin kamalan Usman. Eh, ni maduin da zan abin nan yau akan abin da ya shafi rashin lafiya ne. To. Eh, shin cutan eh, ina son da Allah tambaya min Dr. Muhammad Ladan. Mm. Abin da ya shafi hepatitis ana samun maganinsa kamar yadda kwanakin baya bayani ana warkewa ko da ya yi zurfi. So saboda haka idan ya yi zurfi kamar mu a Najeriya za mu iya samun wannan magani din kuma To, Malam Usman za mu miƙa tambayarka ga shi a Dr. Ladan in Allah da bari mu kaɗa Baucin Yakuba wake kala a Baucin. Assalamu alaikum sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna jinka. Waye kirana ne zan roki gwamnatin jihar Bauchi da Allah ta taimake mu al'ummar karamar hukumar Ganjuwa. ta yi iya kokarin ta kawo mana wani makaranta na gaba da secondary school a headquarter karamar hukumar Ganjo a garin Kafin Madaki domin muna so a kawo mana saboda muna da ɗumbin yara da da suke gama a secondary school wanda muke nema a kawo mana makaranta na gaba da na gaba da secondary a karamar hukumar Ganjo headquarter a garin Kafin Madaki to da fatan an ji wannan koke naka bari mu kada difa na jamhuriyar Nijar wake kan layi Magaji ne daga Malam Fatari amma a jihar Difa. To muna jin ka Malam Magaji. Muna so a gaya wa 'yan majalisunmu na Najeriya wallahi sallahi su baro shugaban ƙasa Buhari ya kaddamar da ciki in ba haka ba wallahi gaɓe mai zuwa ba wanda zai koma kanmu. saboda me kar su yi amfani da ikon da kundin tsarin mulki ya basu? Ai, tsarin kundin mulkin da ya basu suna suna hana ruwa gudu ne <laughs> to kuma suna tsoron magu ne to to to to mun gode da ra'ayinka bari mu je mu plateau wake kan layi a plateau a sunana Yusuf Muhammad Bawa daga dangi karamar hukumar Kanan Plateau State to malam Yusuf muna jin ka eh wato abin da nake so yi magana akan maganan magu ne kasancewar sanatocinmu da yake ba su da gaskiya shi yasa ba sa son magu don magu ya sai akan aiki na gari buhari ya yarda da shi to mu talakawa muna tare da buhari yawwa to to kana ganin kana ganin dan yan majalisa sun ce za su yi amfani da ikon da kundin tsarin mulki ya ba su na ganin cewa sun yi tasiri wajen zaɓen mutum shikenan eh. ya kasance suna tsoron mutum? Ina tsoron magu ne, in ba haka ba mu ma muna zaman jiran kowa a constituency shi akan magu za su gane kudansu a Najeriya. To, mun gode da ra'ayinka, bari mu sake koma difa. ke kan layi a jamhuriyar Nijar? Isa ne, Isa ne daga difa. To, muna jin kamalan Isa. To, ni ra'ayina a kan maganan raba ƙasa Najeriya da ake yi. Mm. Shi maganganun da mutane suke yi wannan. Shi Allah shi ne fi sani abin da ya fi dacewa, amma 'yan kudu da suke wannan maganganun shekara da shekaru suna yi dole ne yau da gobe matasan arewa su kosa ko mu da muke mun je kasar da yau da zama mun ma mun kosa da abin da suke faɗi don ko nan ma akwai wa'anda yake ji suna wannan magana wa'anda suke yan ibo ne suna da wannan ra'ayin kuma bai dace ba kana zamne a kasar a bangaren mutane kai ma kana ta ba da ra'ayi abin da yake kudu irin wannan shine abin da yake kawo husuma kuma muna so mutane su kwantar da su. to mun gode sosai da ra'ayinka da fatan 'yan najeriya za su ji kuma su san cewa haɗin kan ƙasa ya fi komai kawo alheri to bari mu koma sakkwatan shehu wake kan layi a sakkwato kana da da garin nasu gangan shaga local government kutukun najeriya to muna jinka ina kan ɗan majalisa yake mm. wato ni abin da su gane ka gane ko ɗan hmm. majalisa da wanda bai goga magu ba wato ba komi ba ne dukkan su yawancinsu suna da yi ne saboda haka ta hoppala wa gidan sarari na wani aiki ta ba zai hito ba sai dai ya labi mai gaskiya ko zai hanya don haka ni a ra'ayina farta na zaɓe su har suka shiga cikin wannan majalisa To, to da fatan uh, an ji wannan uh, wato shawara taka koko ra'ayinka. To, mun gode ma kowannen da ya ba da irin tashi gudumawar da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa na duniya FIFA sun sake sabon lale na jerin gwanon ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na duniya bayan an kammala gasan cin kofin ƙwallon ƙafa ne na gwani na gwanaye a ƙasar Rasha ƙasar jamhuriyar Kamaru ta ɓata gurbinta kasancewar a matsayinta na an da take da shida yanzu dai tana da matsayi na talatin da shida a duniya haka zalika a jerin gwano na nahiyan Afirka kuma ƙasar ta Kamaru ta maye gurbi na biyar sai kuma gasar kaka'an gasan ƙwallon ƙafa na La Liga na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru a kan gasar allon da yi kulab din kwallon kafa na edinci take da matsayi na farko da maki 38 sai kuma kulab din ajafes anda ita kuma take da matsayi na biyu da maki 33 dragon kuma ita tana da matsayi ne na uku da maki 31 sai waɗanda suke jan layi kuma ita ce club din Colombia ana take da matsayi na goma sha shida da maki goma sha bakwai sai New kuma tana da matsayi na goma sha bakwai da maki goma sha bakwai Leon Blaise tana da matsayi na goma sha takwas da maki goma sha biyar Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru. To yanzu kuma sai sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. a kwanakin baya ne shugaban amurka donald trump ya kaɗi bakuncin prime minister india nigeria modi a fadar white house inda shugabannin biyu suka karfafa dangantakar ƙasashensu shugaba trump ya ce dangantakar amurka da india ta kafu ne akan abubuwan da suke mutunta juna a kansu da ya haɗa da demokradiyya amurka na da burin yin aiki tare da ƙasar india domin samar da ƙarin ayyuka domin haɓaka tattalin arziki ƙasashen da samar da harkokin cinikayya da zai kasance mai alfanu ga ƙasashen biyu. Zai kasance da mahimmanci a cire shinge a kan shigar da kayakin Amurka zuwa kasuwannin ƙasar India da kuma rage gibin cinikayya da ƙasar India in ji shugaba Trump. Shugaba Trump ya ce odan da ƙasar India ta yi na jiragen sama guda ɗari daga Amurka na ɗaya daga cikin manyan odojin da ƙasar ta samu wanda yake nuna dangantakar kasuwancin ƙasashen. ya ƙara da cewa amurka na duba hanyar tallata makamashinta ga Indiya, ganin yadda tattalin arzikin Indiya ke bunƙasa da kuma sayan iskan gas daga ƙasar ta amurka na tsawon lokaci dangantakar ƙasashen ta fuskar tsaro zai ci gaba da kasancewa da mahimmanci ganin cewa ƙasashen sun ɗanɗana ukubar ta'addanci kuma kasashen sun lashe takubin tarwatsa ƙungiyoyin ta'addanci da aƙidunsu. Sojin kasashen na aiki tukuru domin ƙara danƙon dangantaka tsakaninsu, in ji Trump. kuma sojojin ruwan ƙasar za su yi wani atisaye tare da ƙasar Japan a wani atisaye mai girma da aka taɓa yi a tekun India. Shugaba Trump ya gode wa mutanen ƙasar India domin gudunmawar da suka bayar a ƙasar Afghanistan da kuma mara Amurka baya akan sabbin takunkumi akan ƙasar korea ta Arewa. Shugaba Trump ya ce ya yi amanna cewa ƙasashen Amurka da India za su kasance zakaran gwajin dafi ga sauran ƙasashen duniya. sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga Sarfilo Hashin Gumal ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. To a takaice Malam Ibrahim a yau Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya ce sun tattauna da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin kan batutuwa da dama waɗanda Trump ya ce yana sa ran za su taimaka wa ƙasashe biyu a nan gaba. Ina muradin ganin abubuwa masu alfana sun faru da Amurka da Rasha, in ji Trump a lokacin wannan ganawar tasa ta ido da ido ta farko da Putin. Mayakan ƙungiyar ISIL sun kaddamar da hare-hare a birnin Mosul na Iraki da birnin Raqqa na Siriya biyo bayan ci gaba da sojojin ke samu a yakin da suke da ƙungiyar 'yan ta'adda a biranen. mayakan sun kai hari a birnin mosul suka kuma sake kai wani harin kan wani ƙauye da ke yammacin birnin inda suka kashe mutane masu yawa ciki har da wasu 'yan jaridar iraki biyu da suke aikin neman labaru a faɗin da ake jami'ai a ƙasar masar sun ce wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai da mota shingen binciken motoci a arewacin sinai ya kashe aƙalla sojoji goma harin ya faru ne a yau juma'a lokacin da wasu motoci biyu suka tarwatsa yayin da suke wucewa ta wani shingen binciken ababen hawa da sojoji ke yi a wata hanya da ke kusa da garin rafa wani taron da majalisar ɗinkin duniya ta gudanar a yau juma'a ya cimma yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta haram da makaman nukiliya amma manyan kasashen da ke da karfin nukiliya tara sun nuna rashin amincewarsu. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da safi idan Allah ya kai Yanzu a madadin Hashin Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Reyes Subscription wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu Malam Shadrack ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.